الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يومنا رانر لا ربا وتر رمضان يا لقانا قوم شابقي ألف دريه لدى أربعين هجرية يوكم إشرين دبيو قوتن بير دبو بيد ترى ميلادية wannan shine karatunmu na goma sha biyar a masallacin alkulafa'un rashidun da ke kan titin alfa'alla a garin agege a jihar Legas. muna karanta tafsirin amna tafsirin alkur'ani mai girma da bayanin ma'anonin ayoyinsa kuma muna cikin suratul tauba aya ta za mu tashi insha'allah Allah a'udhu billahi minash shaitanir Allah. Allah ya ce alam ya atihim na ba'ul na min qablihim a gaya musu shin labarin waɗanda suka gabace su bai zo musu ba suwaye mutanen nan qaumi nuhin ai na ba'u qaumi nuhin labarin mutanen annabin hu bai zo musu ba saboda mutanen annabin nuhu la'alla sun rayu a inda za a iya jiyo labarinsu daga jaziratul arab ana cewa inda jirgin ruwan annabi nuhu ya daidaita shine aljudi kuma ba shi da nisa da odan a da urdun jordan kenan ko kuma zanto a cikin alkur'anin nan da aka saukar muku labarin annabi nuhu bai zo muku ba kuma tabbas labarin annabi nuhu ya zo musu a wurare daban-daban kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa a cikin suratul furqan wa qauma nuhin lamma kadzabu rusula wa qauma nuhin cikin suratul ankabut Allah ya ce wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha a cikin suratul kamar Allah ya ce fada'a rabbahu fada'a rabbahu anni maghlubun ka kaga kenan labarin annabi nuhu ya zo musu ya kashe sa tambayar anan istifham ne inkari ai laqad ja'akum naba'u nuhin labarin annabi nuhu ya zo muku kamar labarin annabi nuhu bai zo muku ba mutanen annabi nuhu gashi Allah ya gaya mana cewa wa qauma nuhin lamma kadzabu rusula aghraqnahum mutanen annabi nuhu da suka karyata manzanni mun halakar da su to kuma fa za a halakar da ku fa waje lin linnasi ayatan muka mai da su suka zama abin izina da duba a cikin mutane haka Allah yake cewa kamar yadda malai ya karanta a cikin ankabut walaqad arsalna nuhan ila qaumihi mun aika haqiqa mun aika annabi nu zuwa ga mutanen sa falabi alf alfasana ya zauna yana da awa tsawon shekara dubu illa 50 aman in ka dauke shekara 50 shekara 950 amma ba su imani da shi ba fa akhadhahum tufanu wa hum zalimuna sai ruwan tufanu ya kama su ya mamaye su a lokacin suna masu zalunta kawunansu haka Allah ya ba da labari a cikin suratul kamar cewa mutanen annabi nuhu sun karyata da manzanni da gargaɗin da Allah masu gargaɗi da Allah subhanahu Ta'ala ya turo musu saboda ƙaryata annabi Nuhu kaɗai ƙaryata duk ragowar manzanni ne tunda duka manzannin nan dai kowa ya zo da saƙon abu Allah ne a ƙauracewa bautar wani Allah to Allah ya ce fada'a rabbahu sai annabi nuhu ya kirawo ubangiji ya roƙe shi ya ce anni maghlubun Allah an fi ƙarfi na na iya bakin kokarina fantasir Allah ce taimake ni Allah ce fa fatahna abwaaba as-sama'i bima'in munhamir sai muka buɗe. Ƙofofin sama suka dinga zub da ruwa yana ta kwarara wa arda uyuna muka keta idaniyar ruwa a ƙarƙashin ƙasa su ma muka barke su ta suka dinga zubar da ruwa falta ma'u sai ruwan sama da na ƙasa ya haɗu ala amrin qad qudir a bisa tsarin da dama haka Allah ya kaddara wa hamalnahu shi kuma annabi nuhu muka dora shi ala zati alwahin ay ala safinatin akan wani jirgi zati alwahin wanda aka yi shi da alluna na itace wadda sur aka sa kusoshi aka hada tsakaninsu amma sai gashi tajiri tana gudu akan teku bi a'yunina akan idan mu muna kallanta mun kalle ta kuma muna kiyaye ta to kaji inda ahlus sunna suka sha bamban da wasu kenan wasu ce ayin aka ce bi ayuna za a ce Allah yana da ido to ba shi da shi in ba shi da shi zai faɗa ne mu dai abinda mun sani ba ya idan yake Allahu a'lam saboda ba a sanar da mu ba amma an gaya mana shi saboda ka ikrar wa imrar mun tabbatar kuma muna hucewa ba tare da mun yi shishigi ba su sai suka ce sai dai su ce tajribi a ayunina tana gudu bisa kulawanmu saboda ai balarabe yakan faɗa ainu yana nufin kulawa sai muka ce to ai abin da kuke so ya tabbata zai tabbata wanda duk aka sa shi a ido ana ganinsa to ai ku ana kulawa da shi da haka fa idza kunta bi a'yunina naraka fa sanar'aka wa sanahfazu tunda muna ganin ka ku za mu kiyaye ka saboda haka sai sai Allah ce jaza'an liman kana kufira wanda duk ya zanto kafiri ne an kaddara masa ya tafi cikin kafirci to irin wannan abin shi ya zama sakamako gare shi to kaga naba'u qaumi nuhin din kenan alam ya'tikum naba'u alladhina min qablihim alam ya'tihim naba'u alladhina min qablihim qaumi nuhin Allah ya bada labarin yadda yadda annabi nuhun ya sha wahala da su a cikin suratu inna arsalna nuhan Allah ya ce qala fada'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ce rabbi inni da'awtu qaumi laylan

ya ce kullum idan na kira su domin su zo su yi abin da za ka gafarta musu zunubansu sai su dinga sanya yatsunsu hannayensu a kunnuwansu suna toshe kunnuwansu wasu wastaghshaw ba su dinga lullube jikinsu da tufafinsu ma'ana suna yin abin da gaba ɗaya ba za su saurari ne ba wa asarru su kuma zauna a kan addininsu su wasu wastakbaru su yi girman kai istikibaran irin girman kan da ba ma za su juyo su saurari mai nake ba ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا to wannan abin da ya faru tsakanin annabi Nuhu da mutanansa kenan zuwa ƙarshen ayoyin da Allah yake ba da labari to don haka annabi Nuhu da ya fusata sai ya roƙi Allah kuma Allah ya amsa masa Allah ya ba da labarin ƙarshen al'amarin a cikin suratul safati walaqad nadana nuhun walaqad Allah ya ce haƙiƙa annabi Nuhu ya kira mu ya roƙe mu Allah ya ce madalla da mu masu amsa kiran da aka yi mana mun ji mun amsa sai muka tserar da shi da shi da da shi da iyalansa gaba ɗaya daga bakin ciki mai girma Allah ya ce sai muka sanya gaba ɗaya waɗanda suka rayu a duniya ya zama sun yi saura daga cikin zurriyar sani har izuwa ƙarshen abin da Allah subhanahu ya faɗa salamun ala nuhin fil alami, Allah ya gaishe da annabi haka Allah subhanahu ya gaya mana a cikin surat shu'ara fa najjaynahu wa ahlahu ajma'in mun tseratar da annabi Nuhu da shi da danginsa a gidansa gaba ɗayansu in da matarsa da kuma ɗansa wannan Allah ya ƙaddara musu cewa ba za su tsira ba addu'ar da ya musu ta ƙarshe ta zo a cikin suratu nu rabbi la tazar ala al min al al min al dayyara to yace Allah duk kankantar gida kakka bar shi a ban ƙasa dayyar lugha ce ta adda wasu kuma suka ce a dayyar ɗin irin gidan zanzaro din nan wanda yake a cikin jeji zaka ka gan shi kaman ya yi kama da shuri ana ganinsa ko to ko da kamar wannan ne in dai akwai wani ɗan adam da zai iya shiga cikinsa to Allah ka halakar da kowa a ciki izuwa ƙarshen addu'ar da ya yi to shi ne Allah ya ce yanzu wannan duk labarin bai zo muku ba kaga kenan alam ati, zuwan ai alam yablughukum ko da ya zanto ta hanyar labarai saboda ba ku da nisa da inda abin ya faru ko kuma ta hanyar manzan Allah yana karanta muku alkur'ani amma ba ku ji ba kuna ji kuna cewa ƙarya ne alami a wannan bai zo muku ba wa qaumi ibrahima da mutanen annabi ibrahim saboda alam na'am min qablihim qaumi nuhin wa adin da labarin adawa wanda su ma ubangiji subhanahu wataala ya yi maganganu a kan abin da ya shafi adawa a cikin alkur'ani a wurare daban-daban wa ƙaumi wa samuda da samudawa wa ƙaumi ibrahima da mutanen annabi ibrahim to adawa da samudawa su samudawa tsakaninku da su ba nisa domin tsakanin maka da diyaru samud duka tafiyar kwana nawa ce duka ta ƙure ba za a yi wata ɗaya ba an isa a tafiyar ƙafa irin ta wancan lokacin ah. saboda haka wanda duk yake rayuwa a Hijaz shigo jaziratul Arabiya to ya san ba zai rasa yana da alaƙa da sanin labarin samudawa ba domin suna nan a mada'inu salih tsakaninsu da tabuka ba nisa to adawa kuma su ma suna nan a hanyar tsakanin a saudiya da da shi ma da urdun ko da ina ne kuma din larabawa ne kuma har yanzu in ka je za ka ga alamar cewa an yi mutane a ciki ma ana samun 'yan rubuce-rubucensu da makabartarsu da dai gurabensu da gidajen duk suna nan Allah ya basu wa qaumi ibrahim da mutanen annabi ibrahim shi ku asali annabi ibrahim ya zaunar da iyalinsa a makka hajar da ɗanta ismail kuma kun zo kun samu labarin cewa annabi ismail ya yi ƙawance da jirhum kun ji labarin annabi ibrahim salam allah ya aiko annabi ibrahim zuwa ga mutanensa wanda ya ɗauki ba daɗi da sarki numurud wanda bahaushe yake cewa lamarudu tare da mutanensa wanda shi ko annabi Ibrahim da ya ɗauki ba daɗi da numuru a ƙasar Iraki. Kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari a cikin Alƙur'ani mai girma, arsal arsalna Nuhan a cikin suratul Hadid, wa Ibrahima waje fi zurriyatihim an-nubuwata wal kitab. hakika mun aiko annabi Nuhu da annabi Ibrahim kuma muka sanya a zurriyar annabi Ibrahim da annabi Nuhu muka aiko annabawa kuma muka sauka musu da littattafai kuma Allah ya nuna cewa ya yi bayanin kissar annabi Ibrahim a cikin ayoyi daban-daban cewa yana kira zuwa ga tauhidi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul ankabut din yake cewa fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun Fa فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالم للعالم للعالمين ibrahima Mun tseratar da annabi nu daga a cikin jirgin ruwa sannan muka tsaye jirgin ruwan ta zama aya ga mutanen da za su zo cikin talikai sannan kuma muka aiko annabi Ibrahim idh qala liqaumihi ko wadhkur ibrahim kenan ka ambaci annabi ibrahim lokacin da ya gaya wa mutanansa i'budullaha wattaquhu ku bautawa Allah shi kaɗai ku ji tsoronsa ku kiyaye dokokinsa zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamuna bin Allah shi kaɗai fa shine ya zama mafi alheri gare ku shine ma alheri a gare ku inda kun sani innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka gumaka fa kuke bauta koma bayan Allah kuma ku ta kirkira ƙarairai na ba gaira ba da amma me ya faru fa ma kana jawaba qaumihi mutanen annabi Ibrahim amsar da suka bashi cewa suka yi ba an ba wani abu suka ce masa ba illa an qalu qutuluhu aw harriquhu ku kashe shi ku kona shi ma fa anjahu Allahu minan nari sai Allah ya tseratar da annabi Ibrahim daga wannan wutar da suka hura da aka jefa shi a ciki ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil sai Allah ya ce maka ce da wutar ta zama mai sanyi da kuma aminci akan Ibrahim alaihi Allah ya yi bayani a cikin suratu shu'ara watul alaihim ba'a ibrahim idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينصرونكم أو يضرون قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنه عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني وهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذ والذي يميتني ثم يحيين أو وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين waj'alni min warthati jannatin na'im waghfir li abi innahu kana min ad-dallin wa la tukhzini yawma yub'athun yauma layin yanfa'u malun wa la banun illa man ata bi kalbin salim wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin izwa ƙarshe. Allah da ya da labarin yadda dauki ba dadin ya kasance tsakanin Annabi Ibrahim da mutanansa irinsa ya zo a cikin suratul anbiya'i wa laqad atayna ibrahima karanto mana نعبده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون يا سكتي مساء قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين يا مسلم me suka ce masa me ya ce musu wa ana ala tsalikun mina shahidi hasbu wannan shi ne abin da ya shiga tsakaninsu ya ce me kuke yi me kuke bautawa ne sai suka ce a Allah ya ce mun ba wa annabi Ibrahim shiriya da nutsuwa tintini kuma muna sane da halin da yake ciki lokacin da ya ce da mutanensa da babansa da mutanensa wayannan gumakan fa da kuke bautawa sai suka ce a ai haka muka samu iyayenmu da kakanninmu suna yi sai yake cewa a'a yanzu to bari in tambaye ku ku a ganin ku wayannan gumakan da kuke bautawa ba ku gani cewa da ku da iyayen naku na da kuna cikin bata ba sai suka ce to tsaya tukuna wai kai gaskiya ka zo mana da ita ko kuma dai tsokanan ba kake da wasa kake yi sai annabi ibrahim yake cewa ai bai ma kula su ba wannan wani ce ubangijinku shine ubangijin sammai da kasai ba wayannan kan ba shine ya halicci sammai da kasai gaba daya kuma ni ma na shaida da haka kuma watallahi na rantse da Allah la akidanna asnamakum sai na shirya wa kuma kan naku wani kaidi ba da an tuwallu mudbirina bayan kun juya baya kun tafi kun je can wajen idin ku da bautar ku ja'alahum juzadan sai gashi ya shiga inda suke Allah ya bayanin yadda ya musu a cikin suratul safati da yana zuwa da yazo sai sai sai faraga in an ce raga rawagan shine irin tafiyar da dila yake da baya baya kamar ka da Hausa ka ce lababawa kin ka san dila saboda wayansa in zai sha ruwa to gani yake in yi saka kansa wani zai zo ya mamaye shi ta baya sai dai ya tsoma jelarsa yana ya tunga tafiya da baya baya baya har isa wajen sai ya tsoma jelarsa yana sha a haka to shi ne rawahan kenan shi yasa munafiki ake cewa yuhdika min tarafin lisani halawatan wa yaruhu anka kama yaruhu thalabu in kun haɗu da shi ya saki baki ya maka magana mai daɗi amma sai ya laɓaɓo ya dinga tafiya ta baya kana hango kansa ka zaci tafiya yake nan kwa baya yake kamar yadda dila yake yi to faragha sai annabi ibrahim ya laba'o ila alihati ya fado cikin gumakan nasu ya targa abinci na an ajiye musu na neman tabarruki sai ya ce ala ta'kuluna to ku gumaka ba za ku ci bane ga abinci ba za ku ci ba suka yi shuru ya ce to kai ala gafarta ya baka magana Yau ya ɗauko ya juya ya dinga laftas yana dukansu yana karkarya su to kafin fa aqbalu ilaihim shine Allah ya ce faj'alahum judhadan illa kabiran lahum babban su kawai ya bari la'allahum domin domin su dawo su tambaye shi qalu man fa'ala hada bi alihatina innahu suna zuwa suka ce to gaskiya wanda yawa gumakan mu haka lallai azzalimi ne to amma da yake a lokacin da yake cewa tallahi akidan na asnamakum ana tafiya idin shi kuma yana tsaye a hanya irin na baya bayan nan waɗanda suka makara cikin miskinai da marasa sauri su ya dinga gayawa don haka kuma su kun ga suka riga tafiya sai sun riga dawowa to da waɗancan suka dawo ana ta tafi tambaya man fa'ala hadha bi alihatina wanda yawa gumakan mu haka innahu laminaz zalimina gaskiya azzalimi ne to shi ne da suka dawo su waɗannan maskinan sai suka ringa cewa sami ina fatan yadkuruhum ce amin yace ai ji wani matashi yadkuruhum azzikir huna aibatawa kenan domin zikir yana zuwa da ma'anar aibatawa kuma yana zuwa da ma'anar yabo A nan ya zo da ma'anar aibatawa ina ya zo da ma'anar yabo an zanna ilaikum kitaban fihi ku mun saukan muku da littafi shine alqur'ani da shi ne kuke ƙara samun ɗaukaka. ɗaukakar ku ta fito an an girmama ku an mutunta ku da saukan muku ƙur'anin da aka yi to ne fa sai suka ce to mun ji wani matashi yana ta faɗar ce yana ta aibata gumakan ana ce masa Ibrahim sai suka ce to suka ce to a zo mana da shi akan idan mutane domin mutane su ga abin da za mu yi masa da annabi ibrahim suka ce ko kai kai ne kai wa gumakan mu haka ya ibrahim sai ce ai babban su ne wannan ya musu haka ya ce ku tambaye su mana in sun kasance suna magana to sai aka shiga sai aka shiga zauren tattaunawa shine faraja'u ila anfusihim sai suka taru suka hadu iya su isu kawai aka ce duk wanda wannan is out of bound ba kowa ne zai shigo ba sai suka gaya kansu gaskiya suka ce mutumin nan fa da gaske yake fa kum antum zalim ku ku ne fa masu zalunci mutanen wayannan kan fa su fa ba fa sa magana to ma tunda ba sa magana wani irin taimako za su iya mana ba su kare kansu ba ballantana su kare ni. to amma ya za a yi aka ce kai in aka bari fa shikenan fa za a rena ma a rena kan nan kawai a je a kirmusisi a ce an ji din me yasa ya haka to لقد علمت sai suka yi uton suka ma fasa waccan tuna magana da suka faɗa ta gaskiya kuma sai suka zo suka yi reverse suka fasa suka dawo suka ce kai kasan dai ba sa magana kirkiri ba dai an gaya maka ba sa magana ya ce to ku yanzu dama sai ku dinga bauta wa wani koma bayan Allah wanda shi ba zai amfanar da ku komai ba balle ku ce saboda amfaninsa kuke bauta masa kuma ba zai iya haifar da cutar komai gare ku ba in kun ki bauta masa bare ku ce kuna jin tsoro kai ya cutar da ku uffil amma dai kai can kai can abin da kuke bauta ma bayan Allah kuma haukata ne ba za ku hankalta ba ku gane abin da ya kamace ku a fajiran Allah wai suka ce ku kona Ibrahim ku taimaki ku dan Allah yanzu a ce Allah sai an taimake shi to kai kuma an ka ka kwaso taka gima wa zai taimake ka harriquhu wansuru alihatakum to wannan shine wa qaumi ibrahim abin da ya faru tsakanin annabi ibrahim Allah bai bari an kona shi ba kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim sai muka ce ya ke wuta kuni bardan ki zama ki zama sanyi wa salaman kuma sanyi na lafiya kalau ba sanyin da zai cutar ba ala ibrahim ga annabi ibrahim wa aradu bihi kaidan فجعلناهم aksarina, suka nufi annabi Ibrahim da kaidi da makirci amma sai muka sa su ne suka zama taɓaɓɓu to haka Ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana yadda ya yi da annabi Ibrahim tsakaninsa da mutanensa. To haka Allah subhanahu wata'ala yake ba mu labari irin yadda Allah ya halakar da su wanda labarin halakarwa kamar da wasu malamai suke cewa ya zo a cikin suratun nahali inda Allah subhanahu wa ta'ala ce fakharra alaihim as-saqaf min fawqihim wa atahum al min haythu la yash'uruna wa ashabi madyana cikin labaran da suka zo muku ku samu labarin mutanen madyana ba mutanen madyana kuma sune mutanen annabi shu'aib alaihi salam wanda ita madiyanan a yanzu tana ƙarƙashin province na na tabuk da kun san ita saudiya yanzu ita saudiya ba, ba, ba tsari ne na federation ba ba state ne da ita ba mulki ne, mulki ne wanda yake komai a tattare yake a sama to sai dai kuma suna da lardi-lardi wanda kowane lardi kuma yana da sarki daga cikin 'ya'yan sarauta ake naɗo shi daga can sama amma ba kamar nan ba da za a ce akwai grand da za a yi gwamna yana da yana da sakataren gwamnati yana da shugaban ma'aikata yana da tsarinsa komai da komai ba haka suke su komai is central daga sama yake tasowa zuwa ƙasa to a cikin muhafaza ɗin akwai muhafaza ta tabuka to ita tabuk ɗin. a ƙarƙashinta ne inda madiyanan take wanda kamar yadda na faɗa kamar yadda muka yi bayani a baya su ne mutanen annabi shu'aib amincin allah ya ƙara tabbata a gare shi wanda annabi musa nan ya gudo daga misira lokacin da bala'i ya cin masa a misira sai ya gudu madiyana to amma kamar da alama ba annabi shu'aib ya tarar ba saboda annabi Musa jikan jikan jikan jikan jikokin annabi Yusuf ne shi kuma annabi Shu'aibu ya ma riga baban annabi Yusuf din kai da alama ma ko dai sun yi zamani da annabi Ishaq ko kuma ma ya riga annabi Ishaq tunda daga annabi Lut sai su kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratu Hud wa ma qaumi lutin minkum bi ba'id ba fa a dade da halakar da mutanen annabi Lut ba kaga ashe kenan immediately bayan mutanen annabi Lut sai mutanen annabi shu'ai to kaga kuma annabi Lut ya zo tare da annabi Ibrahim dan uwan annabi Ibrahim ne ma shine kadai ya imani da annabi Ibrahim Na naka shi ma sai Allah ya aike shi ya bashi annabta ya fito a garin saddun. wanda shi ma za mu ɗanyi bayaninsa insha Allah amma a taƙaice to ita wannan madiyana ɗin tana nan kamar yadda na faɗa a anan tabu amma wurinta specifically shine ake ce masa albada sunan sunan wurin kenan albada'u amma ƙarƙashin lardin lardin tabuka saboda haka malamai abin da suke cewa shine anan Allah subhanahu wataala ya annabi Shu'aibu wanda annabi Shu'aibu ya yi kira zuwa ga mutanansa ya kuma kwabe su akan su dinga su dinga kyautatawa wajen awo da kuma wajen awo wanda yake na na mudu da kuma awo wanda yake na sikeli da kuma na gwaji wa auful mikiya auful wal mizan a wurare daban-daban amma mutanen nan suka yi ƙarshe Allah ya halakar da su to ba su tsakaninsu da mutanen makka ba su da ba nisa daga makka zuwa madina a yanzu kilomita 480 daga madina zuwa tabuka kusan kilomita 750 daga tabuka zuwa inda mutanen annabi sha'ibin yake bai fi kilomita 170 ba madiyanan kenan 170 to Allah subhanahu wataala yake cewa wa ashabi madyana da mutanen annabi shu'aibu sune ashabu madyana wanda Allah subhanahu wataala ya bamu labarin su a cikin suratu al-a'raf Allah yake cewa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu a can yake lanukhrijannaka ya shu'aibu wallazina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها suka ce wallahi za mu kore ka daga garinmu ya shu'aibu ko kuma ka dawo a yi addini nan iri ɗaya kuma namu za ka dawo sai ce a'a da ba mun naki addinin naku ba ne wani da haka kawai ina zaune ne baƙi ne ba kuke gayyata ta aiki ne ko to aiko mun kagi ƙarya ga Allah subhanahu wataala in muka dawo cikin wannan bakin addinin naku bayan Allah subhanahu wataala ya tsirar da mu zuwa ƙarshen ɗauki ba daɗin da suka yi wanda Allah subhanahu wataala ya bada labarin sa a cikin suratu al-a'raf sannan Allah ya ƙara ba mu labarin su a cikin suratu hud wa ila madiyana akhahum shu'aiba kan izfi mako? ko qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu aw fil mikyal wal mizan har izuwa inda Allah yake bamu labarin cewa walamma jaa amruna najjayna shu'ayban والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم في ديارهم جاثمين فأصبحوا في دارهم جاثمين كوكما في ديارهم تتكين سورة هود في ديارهم جي. Allah ya ce lokacin da al'amarinmu ya zo, najjaina shu'aiban sai muka tsirar da annabi shu'aibu wallazina amanu ma'ahu tare da wanda suka yi imani tare da shi bi rahmatin minna da rahama daga gare mu wa akhadhatil ladina zalamu sayhata Allah ya ce sai tsawa ta zo ta sauka akan wayanda suka yi zalunci fa asbahu fi diyarihim jathimin ka allam yaghnaw fiha sai gashi kamar su zauna a cikin garin ba ala bu'dan li ubangiji ce ku saurara tsinuwa ta tabbata ga mutanen madiyana madiyana ɗin sunan ƙabila kenan shi aka ce Allah ya ce wa ila madiyana ai wa ila ƙaumi madiyana sannan kuma sunan garin kenan madiyan an gane ko to Allah ya ce ala bu'udan da madiyana ai ƙabilar madiyana kenan kama ba'idat samud kamar yadda Allah ya tsine wa samudawa haka Allah ya ambace su wa qauma ibrahim wa qaumi wa ashabu wa ashabi madyana wa kudhiba musa ko fa amlaitu lil kafirina thumma akhastuhum fa kayfa kana nakir to sai Allah ya ce alam ya'tikum nab alam ya'tihim naba'ul ladina min qablihim qaumi nuhin wa 'adin wa thamud wa qaumi ibrahim wa ashabi madyana wal mu'tafikati ay nab'ul mu'tafikati al-mu'tafikat sune mutanen annabi lut bi ijma'i ahli ahli al-ilm su ko mutanen annabi lut Allah ya aiko musu annabi lut alaihi salam amma kuma sun karyata shi ba su yi masa abinda yi masa biyayya ba annabi lut ya zo ya same su suna aikata alfasha namiji yana zai kewa namiji kuma suna yin waɗansu ayyukan na fashi da ta'addanci wanda wannan aikin nasu shi ake kira amalu ƙaumilu mutane awam suna cewa liwat Allahu alam mai yasa abin da yasa watakila abin da yasa ake cewa liwat ko dai saboda nisba ne zuwa ga annabi lut alaihi salam ko kuma saboda tasamuh na malaman fiqhu wanda a cikin littattafai na hukunce-hukunce idan sun zo suna amfani da kalmar liwat ɗin amma yana cikin lafuzzan da a shari'ance ba a so a dinga faɗa saboda bai kamata a tsagi sunan aikinsu daga kalmar liwat ba tunda asali daga sunan annabi lot ne kuma sannan ita kalmar lot ɗin asali min ya lutsu kalma ce mai kyau abin da ake nufi shine idan mutum yana da wurin da yake ban ruwa a gonarsa to sai wurin ya lalace irin kamar ya faffashe haka ruwan yana tafiya wani waje to kaga in ka zo kana gyara shi ka toshe wannan to shine ya lutsu haudahu yana gyara mallautarsa don haka allautu shine gyara abin da ya lallace kamar yadda ya zo a cikin hadisi mazala sallallahu alaihi wasallam yake faɗar yadda alƙiyama za ta tashi mutumin da wani ya tsago dabino ma ya je ya dasa kafin dabinan ya fito ya mutu alƙiyama ta tashi a wurin wani kuma ya lutsu haudahu yana gyara inda yake bar ruwa kafin ya gama ma ya shukar alƙiyama ta tashi shi yasa zaka ga a hadisin da manzala sun ya faɗi wa'annan bai taɓa cewa liwat ba sai dai ce eh, eh, wanda kuka same shi ya amalu amala qaumi lut yana yin irin aikin mutanen annabulu raka ba a cewa liwat sai dai a ce amalu qaumilo to su mutanen annabulu ɗin ana danganta su ne zuwa ga annabi alaihi salam ne lut ibn haran ibn tarah tarah din ne azara baban annabi ibrahim to kenan da shi shi annabi Lot ɗan gidan ɗan uwan annabi Ibrahim ne, babansa ɗan uwan annabi Ibrahim ne, sai zama annabi Ibrahim kamar babbansa ne, wanda Allah ya aiko shi zuwa ga wa'yannan mutanen su kuma sai suka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala suka bi ransu a wannan gari nasu. Shi garin mutanen annabi Lot ɗin. a yanzu haka yana nan a ana kiran garin Saddun, ana kiran garin Saddun kamar yadda na faɗa wanda a yanzu haka tana nan a yankin inda tekun eh, dead sea yake albaharul mayyit dead sea albaharul mayyit wanda ta fi kusa da garin jordan a marabar da take tsakanin jordan da falastin wanda kuma laraba suna hucewa ta gefen garin kuma suna da labarin abin da ya taɓa faruwa a garin abin da ake ce musu al-mu'tafikat saboda asali daga kalmar ita kalmar al-mu'tafikat in asali daga al-afaku ne al'afak kuma yana nufin shine a ɗauki abu a juya shi daga nan ne ma aka samu ƙarya ake ce mata al'ifk Allah ya ce fa'anna yi ufakuna ya ake ake karkatar da su na lazina ja'o bil ifki usbatun minkum la ta sabu sharar lakum wanda suka zo da ƙarya saboda ita ƙarya ana juya magana daga yadda take sai a juya ta baibai ah, su an kira su al-mu'tafikat ne saboda Allah subhanahu wata'ala ya sa mala'iku sun ɗauke ta sun ɗauki ƙasanta sun yi sama da ita sai aka juya ta aka yi mata juyin waina kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ja a amruna Allah ya ce lokacin da umarninmu ya zo ja'alna aliyaha safila sai muka sanya ƙasanta ya koma samanta aliyaha samanta ya koma ƙasanta wamtarna alaihim hijaratan muka kuma yi musu ruwan duwatsu na wuta haka Allah subhanahu wata'ala ya halakar da su to kun samu labarinsu dukkansu dai matsalar su ɗaya shine sun ƙi Allah sun ƙi wa Allah abin da ya yi umarni da a yi masa Atatum rusuluhum bil bayyinati duk wayannan bayan Allah gabaki ɗayan su manzannin su sun zo musu bil bayyinati da bayanai daki daki da hujjoji rusuluhum bi bi dhammi sin amma Abu Amr al-Basri yana karantawa bi iskani sin rusuluhum atatum rusuluhum wanda da ruslu da rusulu din duka ɗaya ne ruslu lokacin fir rusulu a tattun rusulun ta sun zo musu da hujjoji bayyanannu fama kana Allahu liyazlimahum wannan halakar da su din da akai adawa an halakar da su da tsawa samudawa an halakar da su da samuda an halakar da su da tsawa adawa an halakar da su da iska ko fa amma samudu fa uhliku bi taghiya wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya qaumi nuhin an halakar da su da ruwan tufana qaumi ibrahima Allah subhanahu wata'ala ya saukar musu da iska suma ko kuma tsawa ta halakar da su ashabun madiyana suma Allah subhanahu wata'ala ya halakar da su da tsawa almu'tafikat an ɗauke su sama an juya su an kuma sa ƙasa ta haɗiye su to dukkan su Allah subhanahu wata'ala ce wa kullan akhadna bi dhanbihi kowa mun danke shi da laifinsa akwai wanda muka tura musu tsakon kwani suka dinga dukansu har suka mutu su ne mutanen da aka halakar da su da iska akwai wanda kuma sai saihatu tsawa ta zo ta sauka akan su suka mutu kamar yadda aka yi wa tsadawa wasu kuma akwai wanda muka sa ƙasa ta tsage suka fada ciki kamar yadda aka yi wa ƙaruna da kuma mutanen annabi lut a cikinsu kuma akwai waɗanda muka dilmiyar da su a ruwa kamar yadda muka yi wa mutanen annabi nuhu da kuma mutanen fir'auna to dukansu ba wanda ya isa allah ya zalunce su sai dai kansu suka zalunta ta hanyar kimbin dokokin Allah subhanahu wata'ala to a tattu rusuluhum bil bayyinati ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yuzlimun sai dai sun kasance kansu suka zalunta saboda mun gaya musu hanyar da za su bi tsira suka ƙi su bitan saboda kashe sa azaba ta faɗa kansu na'am na'am bayan Allah madaukakin sarki ya faɗa mana yadda munafikai suke to fi muqabil zalika sai ya ga mana yadda mu'mina suke sai ce wal mu'minuna wal mu'minat su ko mu'minai maza da mu'minai mata ba'dhum awliya'u ba'din sashen su majibinta lamarin sashi ne a nan ka ga saboda akwai luhmatul ukhuwatud diniya akwai wani abu na addini na ƴan uwantakar addini da ya hada tsakanin mu'minai shi yasa sai aka kawo wala'i sakamakon munafikai da ba a kawo wala'i tsakanin su ba to wannan luhmar ta ukhuwa da take tsakanin mu'minai ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama kamar yadda ya tabbata a cikin sahihul bukhari kitabu salati babu tashbikil asabi'i fil masjidi wa ghairihi da kuma sahihu muslim cikin hadisin abu musa al’ashari ashari Allah ya ƙara yadda a gare shi yace al-mu'minu lilmumini mu'mini ya shiddu yashuddu ba'dahu mu'mini da shi da ɗan'uwansa uwansa mu'mini kamar gini ne kaga ginin nan in na dama ya faɗi to na haguma yana cikin barazana shi yasa kakka kuskura ka ba da kofa a shigo wa ɗan'uwanka uwanka mu'mini ta hanyarka duk yadda za a yi ko da akwai wata a ƙasa tsakaninku a iya da shi ta tsaya a nan amma kakka kuskura ka ba wani ƙofa ka zame masa bango da yake kare shi shi ma ya zame ka bango da yake kare ka duk saɓani ku yi ƙoƙari ku iya ririta saɓaninku kada ya huce tsakaninku haka manzo Allah sama ya faɗa haka manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya faɗa a cikin ah, hadisin annuman ibnu Bashir cikin Sahih Bukhari da Sahih Muslim mazala ce masalul mu'minina fi fita wa rahumihim misalin da ke tsakanin mu'minai na soyayya da wa juna ka masalil jasadi alwahid kaman jiki ne idza kamin minhu ta tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahar jiki inda wani bangare ya samu matsala to ragowar bangarorin gaba ɗaya su ma za su nuna damuwarsu ta hanyar rasa bacci da kuma zazzabi sai ka ɗan yatsan kafa yana ciwo amma kai ma ya ɗauka hannu yana ciwo amma jiki ya ɗauka gaba ɗaya to haka muminai suke ya kamata idan muminin gabas ya yi kuka na ƙarshen yamma ya zo ya ce me ya same ka ba wai ya dinga kuɗa shi domin a cutar da shi ba Zabanin halin da muke ciki a yanzu mun samu munafukai a cikinmu da suke ta ƙoƙarin raba raba kanmu raba tsakaninmu yanzu abin da zai baka takaici idan ka je ka samu tashoshi na kiristoci a amerika masu zagin musulunci abinda zai baka mamaki mafi yawan abinda suke wa ahalus sunna suke wa musulmi sharri kai, irin abinda shi'a suke wa ahalus sunna ne yanzu in ka je ka samu tashar yasir habib khasir Habib, alaihi min Allah ma yastahiq yanda yake zagin ahalus sunna ya ce maka an samu wani bakari wai masu san sai na abubakar su ne bakariyun an samu wani limami yayi yana neman wani yaro a cikin masallaci sai kawo labarin ƙarya su kuma kiristoci tunda documentary ne su ma sai su ɗauka sai su dinga cewa su ma ba ruwansu da cewa wai shi'a ko ba shi'a ba ga abin da musulmai suke idan an samu matsalolin da suke faruwa na na na tada ƙayar baya wanda wa'insu musulmai masu wata bargurbiyar fahimta suke amfani da sunan musulunci wajen yin abin da musulunci ma bai yarda da shi ba to sai su ce ai dama ai dama haka ahlus sunna suke su kuma abin da aka faɗa na bayanai sai su ɗauka sai haka musulmai suke ko ba haka ya kamata ba kamata ya ce musulmai su zama ƴan uwan juna ne to a haka ya kamata musulmai su kasance to amma saboda rashin la'akari da irin waɗannan ayoyin yasa wasu sun fanɗaye ba'dhum awliya'u ba'd su kuma yanci aka ce ba'dhum min ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari suna yin umarni da yi ayyuka na alkhairi kuma suna yin hani akan abar ayyuka na munkari kamar yadda Allah subhanahu wataala ya umarce su waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun su kuma wayancan ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf kaga munafikai daban mu'minai daban ke wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata kuma suna tsaye da sallah kuma suna bada zakka su kuma wayancan munafikan da aka ce da aka tashi sai aka ce wa yaqbiduna aydiyahum su kuma ba su ɗauka suna danƙe hannunsu ba magana su ba da zakka kaga nan kuma su kuma wayo yuqimuna salata wa yu'tuna zakata suna tsaye da sallah kuma suna ba da zakka wayannan aka ce wa yuti'una Allah wa rasulahu kuma su wa Allah da manzansa da'a su kuma wancan aka ce nasullaha ba ruwansu da Allah kaga eh, eh, bambancin a bayyana yake kenan su ula'ika sayarhamuhumullah to lalle masu wannan ɗabi'ar Allah zai musu rahama ya ji kansu a duniya da lahira to su kuma wancan aka ce fanasiyahum su ma sai Allah ya kyale su saboda shi Allah in ka masa zai maka sai dai ka tuba shi kuma ya lullube ka da karamcinsa ula'ika sayarhamuhumullah Allah subhanahu ta’ala zai musu rahama inna Allah haƙiƙa Allah subhanahu ta’ala azizun mabuwayi ne hakim kuma wanda yake gwani a cikin aikinsa na'am wa'ada Allahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masaa Allah ya ce wa'ada Allahul na wal ti jannatin Allah ya yi wa muminai maza da mata alkawarin aljannatai ba ma aljanna guda ɗaya ba Allah ya ƙara maimaita sunan muminai mata da maza alhali kuma a magana za a iya yin amfani da lamirin suna ba sai an maimaita su zan Allah ga dama tunda yanzu yake magana su almu'minu wal auliya ba'dhum awliya'u ba'd to in ya Allah ga dama zai ce wa'adahum to amma me yasa Allah subhanahu wataala yi izhari fi mahallil idmar Allah yayi haka ne ba tare da ya ce wa'adahum ba domin ƙara tabbatar da su a cikin zuciyar mai sauraro don shi ma ya ƙoƙari ya zama irin su. Allah ya sa mu a cikinsu Allah ya musu alƙawarin aljannatai ta jirimin tahti anhar wanda ƙoramai suna gudana ƙarƙashin wa'annan aljannatan wa masakin na khalidina khalidi na kuma za su dawwama a cikin aljannatan wa masakin tayyibatan da kuma masaukai gidaje tayyibatan wato daɗaɗa shine aka rawaito daga as-salafus salih suka ce ai hasanatan masu kyawu fi jannati adanin a cikin aljanna ta zaman dindindin wa ridwanun min Allah akbar to sannan kuma akwai abin da ya fi komai ma shine Allah ya yarda da su yarda daga Allah da zai musu ma ita tafi kowace komai dalika huwal fawzul azim lalle wannan shine rabu wanda yake mai girma ya tabbata a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim daga Abu Bakar ibn abi musa al-ash'ari Allah ya kare yadda a gaishe daga abu musa al-ash'ari yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa jannatan min zahabin akwai wasu aljannatai guda biyu ginin da aka yi a cikinsu ma an yi su ne da zinariya tuhuma wa ma duk wani abu da ka sani na kofuna ko kore ko kwanuka ko kasaken da za a ci abinci da su da duk abin da yake cikin aljannar an yi shi ne da zinariya wa jannata min fidda akwai kuma aljannatai guda biyu da aka yi su da azurfa aniyatuhuma wa ma fihima duk kwanuka da kasake da kofuna na cikin su na cikin aljannatai guda biyun da duk abin da yake cikin aljannatai guda biyun duka Allah subhanahu wata'ala ya yi su da wannan azurfa din wa ma bainal qaumi wa baina an yanzuru ila rabbihim illa ridaul kibriya'i ala wajhihi fi jannati adan ya rage taku ɗaya tsakanin waɗanda suke cikin wannan aljannar da su ga ubangijinsu abin da ya hana su kawai mayafi ne na girma da ƙasaita da isar ubangiji subhanahu wata'ala wanda da sun fada cikin jannatu adan ɗin kuma Allah zai buɗe wannan mayafin ya bari shigan shi haka Mazala sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito yake cewa innal mu'mina fil jannati inna mu'mini fil jannati la khaymatan a cikin aljanna mumini yana da wata rumfa da za a yi masa min lulu'atin wahidatin mujawwafa an yi shi ne da wato wani wani bulu na lu'ulu'u wanda yake an fafe cikinsa tuluha tsawon wannan rumfar da za a yi masa da zai zauna a ciki ta shakatawa sittuna milan fis sama'i ya kai mil sittin a sama lil mu'min fiha ahluna in aka fito shakatawa da gwangwajewa a cikin wannan rumfar kadai irin ta shakatawa da ake yi kowane mumini za a ba shi matansa a ciki na wannan rumfan ne amin ya tsufu alaihim duk zai shiga kowace biya bukatarsa da ita la yara ba'dhum ba'dhan kuma saboda girman rumfar ba wacce za ta gama wata ba wacce ta san akwai wata kowace ita kadai take ji a ciki kaga shine wa masakin tayyibatan kenan fi jannati fi jannati adin ya zo a cikin hadisi Abu Hurairah wanda Bukhari da Muslim suka rawaito Mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa man amana billahi wa rasuli wa aqama as-salata wa sama ramadan wanda duk ya imani da Allah ya tsaye da sallah ya azumin Ramadan Allah ka samu a cikinsu. su Allah ka karbi sallolinmu da azumin mu Allah ka ba mu ikon cikawa har zuwa lokacin da rayuwar mu za ta zo ƙarshe kuma Allah ka ba mu ikhlasi ka suturta mu ka sa muna cikin wayannan bayi mazala ce duk wanda ya wayannan fa inna haqqan ala Allah an yudkhilahu aljanna Allah ya ɗauka wa kansa alƙawari na girma da isa akan cewa haƙƙi ne akan kai shigar da kai aljanna Allah ka cika mana wannan alƙawarin kuma daɗin haɗuwa a irin wannan wajen kenan za mu gaya wa Allah ranar alkiyama idan ya tashe mu ce gashi abin da ka gaya mana ta hanyar manzanka kuma mun yi Allah ka cika mana Allah kuma ba zai taɓa saɓa sa ba Allah ya sa ba ɗan wuta a cikin mu manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa hajara fi sabilillahi sawa'un wannan bawan ya samu damar yin hijira au jalasa fi ardihi allati wulida fiha ko kuma dama bata zo masa ba yana cikin kasar su bai taba fita ya je wata hijira ba qalu sai suka ce ya rasulullahi afala nukhbiru nas to ko mu tafi mu fara gaya wa jama'a wannan hadisi mai daɗi sai maza Allah ya ce inna fil jannati mi'ata darajatan ai aljanna din akwai benaye da matsayi da mataki 100 mi'ata daraja akwai darajoji darajoji a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilihi wannan darajoji ɗarin Allah ya tanadar wa masu gwagwarmaya domin ɗaukaka kalmarsa da tafarkinsa baina kulli darajataini kama baina sama'i wal ard tsakanin daraja ta ɗaya zuwa ta biyu nisan ta ya fi tsakanin sama da ƙasa tsakanin ta biyu da ta uku ma haka har aje zuwa ta ɗaya manzala sallallahu alaihi wasallama ya faɗi haka yace fa idza sa'altumullaha idan za ku roƙi Allah aljannar fas'aluhul firdausa to ku roƙe shi wacce take sunanta firdausi fa innahu a'lal janna domin ita ce mafi mafi girman daraja a aljanna wa awsatul janna kuma ita ce tafi zama cikin gari ita ce zababbiya wa minhu tafajjaru anharul janna kuma dukkan tekuna na aljanna ko ƙoramai na aljanna da suke gudana daga firdausin suke tasowa da haka 'yan firdausi su ne suke fara samun wannan aljanna wa hu, arshin rahman daga kuma firdausi samanta sai al'arshin ubangiji da haka in za a ga ubangiji su suke fara ganin ubangiji to a an nuna min lokaci ya taho ko yi ma saura kiris to ubangiji subhanahu ala yake cewa wa ridwanun minallahi akbar da kuma wata yarda daga Allah subhanahu wata'ala wacce take mai girma saboda girman wannan al'amarin ina ganin gwanda mu dakata gobe mu karasa magana akan aljanna saboda magana akan aljanna tana da daɗi Allah ubangiji ya sa mu a cikin aljanna Allah ya sa wuta ba ta da rabo akan mu ubangiji Allah ya ba mu yin aikin da za ikon yin aikin da za mu shiga aljanna اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار